Yau da baby. alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. To masu sauraro a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma yau ɗaya ga watan Janairu na shekarar 2021 za mu ji rayuwi da fatan jama'a akan wannan sabuwar shekara daga sassa daban-daban na nahiyar Afirka. ai dai hafiz shekarar ashirin sai godiya domin dai mun ga abubuwa daban-daban waɗanda suka canza duniya baki ɗayanta kamar annobar covid-19 da ta shafi dukkanin fannonin rayuwar ɗan adam da dai sauransu haka yake zahara Fatanmu dai a wannan sabuwar shekara ta 2021 al'amura za su koma daidai. A yau wakilan sashen Hausa daga Najeriya, Nijar da Ghana sun jiyo mana ta bakin jama'a daga sassa daban-daban na kasashen kan irin abubuwan da suke fatan ya kasance a cikin wannan sabuwar shekara. To masu sauraro, sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. Ba tare da ɓata lokaci ba bari mu fara da Najeriya domin jin ko menene fatan 'yan Najeriya a wannan sabuwar shekara? Sunana Reverend Joseph John Hayat mai kujeran kungiyar kristoci rashin jihar kaduna shekaran da ta gabata wata shekara dubu ishirin da ishirin ya zama shekara ne na wahala sosai domin a wannan shekara ne aka yi cutan covid a wannan shekara an samu kashe-kashe da kuma rashin zaman lafiya wurare da yawa a najeriya a shekarar nan da ta shige shine aka sace mutane da yawa har yara na kankara da uku da arba'in da wani abu to waɗannan ba su zama wa jama'a da sauki ba tattalin arziki ma na ƙasar mu ta fadi amma yayin da za mu mun shiga shekara na dubu biyu da ishirin. 2021 fata da aduwa na shine wahalan covid za a samu maganinta ba wannan kadai ba damuwa na sace mutane jaman tsaro da gwamnati za su yi wani abu domin wannan damuwan ya daina mutane yanzu ba su iya tafiya domin tsoro mutane ma da su zo na gidansu an ji an sace su to fatan mu shine za a magance damuwan sace jama'a za a samu dawwammamen tsaro a Najeriya wanda jama'a za su koma suna walwala suna ci gaba. adua mu shine gwamnatin Najeriya za ta zama gwamnatin mai sauraron jama'a tana aiki da shawaran jama'a domin a samu ci gaba. kalubale da jama'a suka fuskanta Allah zai sa a magance shi bari wannan shekara Allah ya raba mu da yunwa ya raba mu da cutuka ya raba mu da duk wani abin da zai komo da mu baya domin Najeriya ta ci gaba al'ummar Najeriya kuma su zama masu murna Allah ya sa sabon shekara na ya zama sabon shekara na alheri da albarka ga dukkan al'ummar Najeriya Amin. Sunana Naja'atu Muhammad Suleiman muna farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa ya nuna mana wannan sabuwar shekara. Ubangiji Allah ya sa albarka a cikinta. Allah ka tsare mu daga dukkan abin Abubuwan da suka faru a cikin waccan shekara ya Ubangiji Allah kar ka maimaita mana su. Allah ka ba mu zama lafiya a kasar mu Najeriya baki ɗaya da dukkan duniya ma baki ɗaya. Allah ka haɗa kanmu. Allah ka haɗa kanmu ya Ubangiji. Allah ka ba wa Najeriya zaman lafiya. Muna farin ciki da wannan sabuwar shekara. Sunana na Bakar Sadiq Ahmad dan siyasa a nan Abuja. Wannan shekara ah, ta dubu 2021 da za a shiga allah ya mana duniya waraka daga cikin cututtuka da jarabta da aka samu a cikin waɗannan shekara na ashirin. allah ya jarab duniya da ibtila'i da yawa a fatan mana alheri shine duk da dai ana fuska ta biyu wato ta wannan jarabtar covid-19 annoba ta shagar iska muna fatan allah shi kawo a duniya ya sa a samu wanzuwar lafiya da zaman lafiya a talakawa sun sa buri akan ishirin 20 shekara 20-20 ya zo da iftila'i kuma ya bar mu da cewar abinda da za mu iya nima shine gurin ubangiji mu ba komai ba ne face alkalama a hannun ubangiji abin da muke tsammani shine duniya za ta samu waraka sa'annan za a samu wanzu tattalin arziki da ake ta fuskanta barazana ga ci gaba da aka ta samu a duk duniya gaba daya musamman najeriya fatanmu na alheri shine allah ka isar ma kowa da burinsa na alheri a wannan sabon shekarar salamu alaikum sunana abubakar babbai direba daga jos zuwa abuja yadda muka karshen shekarar na lafiya ubangijin allah ya samu ga wannan ma lafiya wannan ta zo mana da abubuwa iri-iri musamman covid-19 da matsalan kidnapping da muke fuskanta a hanya da sauransu so da yawa ka ɗauki mota ne a mota a zo a tare ku a hanya kinnafin matsalan tsaro ga 'yan sanda ma suna fuskantar irin wannan don sau da yawa an buɗe wa polisawa wuta a hanyar abuja zuwa jos musamman yankin kaduna da sauransu to muna fatan wannan shekaran ubangijin allah zai kawo mana ƙarshen wannan rigingimu da muke fuskanta allah ya sa ƙarshen wahalan kenan gabaki ɗaya mu allah ya ba shi shugabanninmu lafiya da zaman lafiya da kuma Allah ba su ikon mana adalci da maganar matsalan hanya da muke fuskanta rashin tsaro matsalan gargada a hanya da sauransu Allah ya sa shugabanninmu su mana adalci su gyara mana hanyoyi sun mu samu saukin tafiye-tafiye. Nana Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki da ci gaban kasa a jami'ar tarayya da ke kashira a jihar Gombe. A wannan shekara fata a gaskiya babban fata na a duniya shine muna addu'a Ubangiji ubangiji allah ya zaunar da ko ina lafiya kuma muna fatan mu ga cewa gaskiya wannan cuta da ake kira corona da ta gallabi duniya ta hana sana'o'i ta hana ibada ta hana hulɗa tsakanin jama'a akalla ya kawo mana ƙarshen ta kuma ina addu'a da ƙasa ta najeriya da allah ya kawo sauki akan matsalolin da suka gallabi ƙasar nan musamman tsaro tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umma allah ya bada fahimtar juna tsakanin dukkan bambance-bambancen addini siyasa kabilanci bambancin lardi da ko ina Allah ya yalwata kowa ya biya mana bukatunmu na alkhairi sunana mai nasara kogo umar ina roƙon Allah ya sa a wannan shekara a wata salama ta shigo da kuma kwanci hankali ta yadda yake kowane mutumin da yake a duniya nan ya fi karfin abinci ya fi karfin ilimi da zai samu ko a wani mataki yake so ya fi karfin samun kula na lafiya ya fi karfin kuma mallakar gida inda zai kwanta ya zama a mallakar shi kuma ya fi karfin samun sana'a da zai yi ko kuma dan kasuwa ne ya fi karfin jari da yake mallaka wanda zai yi harkar kasuwanci nan ina roƙon Allah ya tabbatar da wannan kuma ya tabbatar da duk zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma tsari na adalci harkokin da ake tafiya da su na duniya sunana Raula Usman ina fatan mana alheri a shekarar 2021 abinda muka gani a baya duk fitinu da masifa na 2020 ya tafi da shi ya kare daga wannan shekara kenan allah ya ba mu ƙoshin lafiya allah ya jagoranci shugabanninmu jagoranci al'ummar sai ta yadda ya kamata ya allah ya ba mu zaman lafiya a gidajenmu da ƙasashenmu baki daya ya sa mun gama wahala kenan wannan shekara 2021 ta zama shekara mai falala mai albarka kuma duk wani mai neman man mana tashin tashin hankali da hassada da munafurci ya allah ka to da kuma ka tona musu asiri ya allah ka ba mu zaman lafiya ka sa 2021 ya zo mana da albarka da alkhairi. Assalamu alaikum sunana Salisu Sani Idris. roƙon Allah ya kawo ƙarshen fitintunu na garkuwa da mutane da fashi da makami da yaƙi da na ta'addanci da yake faruwa a ƙasar nan ya zauna da mu lafiya wannan cutar annoban da ta damu duniya muna godiya da Allah da ya sa aka nasarar samun maganin rigakafinta allah ta'ala ya sa nan cikin wannan sabon shekaran cikin watanni na farko maganin na ya bi duniya jama'a su karɓe ta a yi ma kowa allurar nan mu ci gaba da hidindimu na walwala mu ci gaba da harkokin mu burin mu shine dukkan abubuwan da muka sa gaba na alkhairi Allah ya cika mana burin mu ya ba mu nasara ya samu shugabannin mu basira da hikima ne da za a magance matsaloli na Najeriya na matsalar tattalin arziki da rigingimu da sauransu. To assalamu alaikum sunana Shamsuddin Ishaq ni dalibi ne daga jami'ar Jos. amma muna addu'a yanda abubuwa suka yi ta faruwa rayuwa a shekara ta 2020 marasa daɗi musamman a ƙasa ta najeriya da kuma arewacin najeriya maganar su kashe-kashe da aka yi ta yi da sace mutane da kuma wannan annoba ta coronavirus muna addu'an allah ubangiji ya kawo mana ta yadda muka ga ƙarshen wannan shekara sannan muna kira ga gwamnati da irin abubuwan da suka yi ta faruwa cikin wannan shekara ta 2020 musamman yanayin yadda aka tafi yajin aiki tsawon watanni tara ɗalibai suna zaune a gida wasu suna da burika da dama da dama wasu suna so su gama makaranta amma abu bai samu ba saboda wannan yajin aiki na kungiyar malaman jami'a wato asu so muna kira ga gwamnati gaskiya ya kamata a ce an wuce wannan matsayi domin kasashe makwabtanmu irin su ghana su kamaru sun daɗe da wuce wannan mataki da har za a kai watanni tara yara suna zaune a gida sannan yadda zaman gidan nan zai jawo abubuwa marasa daɗi misali kamar irin su zanga-zanga na ensas din nan da aka ta yi da fyaɗe da aka ta yi wa yara ƙanana duk wannan zaman gida yana da nasaba da shi. yana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, yanzu kuma za mu liƙa jamhuriyar Nijar domin jin ta bakin su. sunana vivian madan kenya a fata na ubangiji allah ya kara maimaita mana ya sa wannan shekara ce mai albarka ya sa kuma duka abin da yake gabanmu na alheri ubangiji allah ya bayyana mana shi to ga shugabanninmu da aka zaba mana ubangiji allah ya ba su jagoranta na gari yanzu ga shirin mu da mu dai muna cikin cikin sallah muna ta jin daɗi muna cikin murna ga karu na kira da muka siya ma mu ga shirin mun sayayya mu ga shirin muna cikin jin daɗi dai mun gode ma allah in mm, mun ta yi da dare coci da dare yanzu ma hallo kuma mun da safe mun dawo ne muna ma kasa mu fata alheri ubangiji Allah ya taimake mu jagorance mu Allah ubangiji ka kwance hankali kuma kasashen mu na Niger baki daya ubangiji Allah ya nisa ta mana da abin da zai kama tashin hankali ma ko na bu ubangiji taimake mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Musa Adama muna ma Allah godiya da ya gwada mu muke sabo shekara shekara ta dubu biyu da ishirin da daya Allah ya ba mu lahiya da kwanciyar hankali da alheran da suke ciki Allah ya raba mu da tashin hankali Allah ya ba mu haɗin kai cikin Nijar duka ina ma kowa da kowa barka da sabuwar ga shekara sunana Ahmad Rufai Abubakar wanda ake ce ma Ahmad Rufai titin bugaje sai mu ce wannan sabuwar shekara da ta zo mana a yanzu sai mu ce alhamdulillah gaskiya wannan shekara ta 2020 da ta wuce an samu abubuwa da yawa marasa daɗi a cikinta amma muna fata wannan sabuwa da ta kama ubangiji Allah ya sa mu zamana lafiya kasar mu ta zamana lafiya shine muke fata kasar Nijar ubangiji Allah ya kare mu daga 'yan ta'addar wanda da muke ji can da nan suna buwayen mu suna hana mu kwana suna kwashe diyan mu suna kashe diyan mu a ba su kuɗin fansa to Allah ya kare mu Allah ya kare kasa Afirka duka da ma duniya gabaki daya sunana Maryam Ahmadu muna murna da ubangiji Allah guda mu wannan lokaci na sabon shekara da ta kama ubangiji ya sa ta zo mu da sa'a duk wani tashi hankali ubangiji ya kar da mu daga cikin wannan sabuwar shekara shugaban kasar mu sabo ubangiji ya sa ya kula da mu mata ya nemi tallafa mana zamantakewa mu ta yau da kullum ubangiji ya kauda mu da wasu matsaloli a wannan sabuwar shekara Allah sauko mu lahiya da abin da lahiya za ta ci da zaman lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na murya Amurka mu ne muku fatan alkhairi da shiga wannan sabuwar shekara da fatan kuna cikin koshin lafiya da dukkan al'ummar duniya gaba ɗaya mu ne muna fatan alkhairi ina fatan an shiga sabuwar shekara lafiya daga naku mai sauraron ku salihu muhammadu wanda aka yi sani da salihu mai kasata dan najeriya mazauni na niger niyami kuma dan jihar kebbi a lokal gamin dan argungu a garin gulma ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma allah ya sa wannan ya zama alkhairi a gare mu sabuwar shekara assalamu alaikum sunana ayuba ibrahim Ibrahim daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wagga sabuwar shekara ta kama 2021 yau muna fatan ta zama muna sauyi kasashen mu na Afirka kuma musamman ƙasa ta Nijar. don mun yi zaɓe da ƙananan hukumomi da eh, eh, 'yan majalisa da kuma shugaban ƙasa. to muna fatan mu samu gagarumin sauyi ga tafiyar kasashen mu da talaucin ga da muna kamari da kuma rashin tsaro da ya dami kasashen mu Allah ubangiji ya kawo mana karshen shi a cikin wata shekara ta 2021 kwaran matakai na murkushe ga cuta da ta dami ta hana muna zuwa ko ina duk ta kalaulaye tafiyar tattalin arziki ta kalaulaye kuma walwala ta duniya ma gaba daya so ina fatan alheri ga duk duniya gaba daya sunana safiyatu bakar ibrahim ɗaliba ce a nan jami'a ta da magara to alhamdulillah Allah nuna mana ga sabon shekara cikin koshin lafiya abinda nake fata allah ya sa wannan zaɓe da aka yi ya sa wanda shugaban kasan da ya ci ya taimaka a kan fannin karatunmu kuma allah ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin kasa allah ya sa kuma ga shekarar ta zamanto shekarar mu ce mu matasa tunda a gaskiya muna buƙatar taimako ta fanni daban-daban muna so a janyo mu cikin cikin jiki a ringa samu cikin ayyuka daban-daban wanda yake faruwa a cikin ƙasa. sunana yakuba umar a wannan shekara ta 2021 fatan mu shine bai fice ba a matsayin mu na matasa allah ya sanya wannan shekara ta kasance shekara ce samu da matasa da za iya eh, samun canji a rayuwa wanda zai kawo mana ci gaba wannan shekara ta muna daidai lokacin da aka gudanar da zabuka na shugaban kasa a jamhuriyar Nijar shugaban kasa da aka zaba zai mai da hankali wajen ba matasa dama da damawa da matasa kuma matasan idan sun shiga su yi amfani da dama da aka ba su domin kawo canji a cikin rayuwar matasa a Nijar babban abin da kowace kasa take fata shi bai fice kwanciyar hankali ba da zaman lahiya to duk da yake alhamdulillah Nijar daidai gwargwaro a iya cewa duba da yadda kasashe makwabta da suke tattare da mu irin halin da suke ciki a iya cewa mu kam gaskiya alhamdulillah masha Allah sai mu fatan Allah ƙara dangwamon mana wannan zama lafiya ya ƙara ka mana ci gaba da alheri da wadatuwa da arziki a cikin kasa su ma kasashe makwabta irin su Najeriya su Kamaru Ghana Burkina Faso Mali da sauransu dai duka wanda muke makwabta da su da ba dukkan sauran kasashen Afirka muna fatan Allah kawo ci gaba a wannan nahiya tamu kuma musamman ma idan kuka yi la'akari da da uh, wannan sabon tsari na kungiyar ƙasar afirka cewa da zilekaf libre exchange continental kenan wannan zirga-zirga ta shige da fice mara shinge zai fara aiki allah sa mu ga amfanin wannan yarjejeniya da kungiyar kasashen afirka ta sanya mu hannu mu na kasashen afirka suka sanya mu hannu suke ga cewa zai kawo mana canji na rayuwa sunana mama dan doki daga nan birnin kwanni jamhuriyar niger eh, fata alheri zuwa ga duka jama'a eh, ubangiji allah ya kamun saukin kuma wayanga ga allobobi da allah ya kamuna cikin wannan shiga shekara ta 2020 ji Allah ya kawo mana canji na alheri eh, ina ma jama'a duka na duniya fatan alheri zuwa ga wannan sabon shekara Allah shi canza mana al'amura na cututtuka da suka zaka cikin waccan wata shuɗe ji Allah shi mana buɗi na alheri fatan alheri zuwa ga jama'a ji Allah ya tsare sunana Fatu Musa to alhamdulillah mun gode ma Allah da wannan sabon shekara da ta kama fatan mu nan shine ubangiji Allah sa ta kasance mana shekara ce mai tattare da albarka soyayya arziki arziki da zaman lahiya musamman ma in aka diba a wannan zaɓuɓɓuka da aka yi da ƙasar mu ubangiji Allah ka sa eh, mu dace da shugaba adali wanda zai rike mu musamman ma dibi ku kanmu mu mata ganin cewa har kullum mata muna fuskantar matsaloli da yawa idan aka diba in ma karkaru da cikin birane kwarai mata kullum su ne koma baya kenan fatan mu ubangiji Allah sa a tuna da mu ko me za a yi ya kasance an tuna da mata domin mata gimshikin rayuwa ne kuma dole ne da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya Amurka sunana Al-Mustapha Suleiman ina muku magana daga nan birnin Yamai. eh wannan shekara da muka shiga ina fatan ta zama mana mai alheri ga dukkan duniya. Kuma wannan cuta ta corona da Allah ya jarabci mutane Ubangiji Allah ya kawo mu duniya karshen ta cikin waga shekara. Inda ta ba da wahala Allah ya kyauta, Allah ya kawo karshen ta, Allah ya sa a cimma nasara gare ta. Kuma mutane su yi hankuri kowace shekara tana zuwa da irin nata lalura kuma Allah ya kore mana dukkan cututtuka Allah ya ƙara ba mu lahiya da zaman lahiya da duniya ga baki ɗai eh, muna fata alheri ga dukkan mutanen duniya da wagga shekara ta zama mai albarka eh wahalhalun da mun ka gani na corona da na cututtuka da na komi Allah hidda su cikin wagga shekara ta zama ma kowa mai albarka eh da kasashen mu da kasashen duniya duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ina murna da sabon shekarar ga watan nasara yana da abun rana daya muna cikin watan janvier january da abun shekara 2021 ina hata Allah shi ya ba mu sa'a da rabo ina gaida kowa kowa da kowa ni ne Halidu Himadu daga inspection kin sakaram na Ecole Primaire Galago Kwara Allah ya ba mu sa'a da rabo mutanen Voix d'Amérique ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum mai magana ni ce malama Afsa Shaibu daga mai a jamhuriyar Nijar Allah ya sa wannan shekara ta zo mana da alheri duk alherin da yake cikinta Allah ya zubo ma ƙasar mu ta Nijar Allah ya zaba mana shugabanni masu tausayin talakawa Allah ya zaba mana abin da ya yi alheri a gare mu 'yan Nijar Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lahiya allah ya sabko mana ni'ima da wadata a cikin mu ta nijar allah ya raba mu da tashin hankali ina gai da yan biyoyi e baka baki daya kuma ina gai da kawata madam ibrahim salamatu buzu a da ina gai da fami jula kuma da al'ummar Nijar gaba kiɗe ina gaida kowa da kowa. Sunana hajji Rabi daga nan Madawa. Ina muku barka da sabuwar shekara. Da wata wannan sabuwar shekara Allah sa ta zama shekara ta alheri da wadata. Allah kama kwanciyar hankali cikin ƙasanmu. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da sunana Halidu Himadu a kwamitin Tambukwara Sakadamna garin galago kwara a cikin region cindoso ina murna da allah ya kai mu bana shekara ta 2021 saboda ina gaida kowa da kowa allah ya ba mu sa'a allah ya ba mu arziki allah ya ba mu kwanciyar hankali a cikin wagga sabuwar shekara Yanzu kuma za mu leka kasar Ghana domin jin fatan da suke da shi kan sabuwar shekara. sunana lukman isa accra ghana sabon shekara ina fata da allah ba mu zaman lafiya garin ga ghana after election ga mun gani wasu maganganu na sai taso alle kwanta da eh, wani bala'in da zai taso kuma muna fata allah ba mu eh, kudi mai yawa ke ba mu lafiya ke ba mu yawancin rai ya hada hankulanmu cikin garin ga salamu alaikum Ni ne Alhaji Jamilu Sheikh Baba Miyandi kofar mata Kano Najeriya, amma yanzu na nan Ghana to wannan shekara ina fatan sabon shekara da Allah ya samu shige ta a sa'a saboda alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rigingimu da suka faru a tsohon shekara nan da Allah ya kai mu da ita ta'addancin nan da ake a Najeriya Allah ya kama na saukin sa mun zo Ghana Allah ya kara zaman lafiya a Ghana Ghana kasa ce mu zama lafiya Allah ya kara musu kuma zama lafiya sabo shekarar Allah ya samu shige a sa'a cikin arziki da zama lafiya kuma Allah ya kama na karshen wannan ciwo na coronavirus din nan sunana Alimatu Saliya daga Accra Ghana fata na ne year 2021 ina neman lafiya da yawanci rai da lafiya zaman gane mu kuma duka a yi baki guda a yi zaman lafiya mu so junan mu komai duka ya yi fa Allah gwada muna sabon shekara lafiya komai ya kyau kuma My name is George Kwabna Ayinzu Ochre. My wish for the country in particular is peace. Sunana George Kwabna Ayinzu Ochre. Fata na wa kasar musamman zama lafiya. burina kuwa tsawon rayuwa lafiya da wadata yadda zan iya duba iyalina ne ne abdulkarimu alhassan to ina sama burina shine allah ya sa mu yanta wanga sabon shekaran ga mu shi lafiya kuma allah ya biya mana bukatunmu domin abin da ya faru bara wancan shekara gaskiya wannan annoba da ya zo wallahi ya bara an ji jiki kwarai shi sa nan muke gaya ma jama'a da kuma sauran al'umma Allah ya tabbatar mana da alheri da wani ga shekarar da mu shiga abinda muke nema Allah ya biya mana bukatunmu sannan kuma wayanda yake su kuma suna alin rayuwa Allah ya biya mu kowa bukatunsu. Adowa. I expect nothing by the best. Sunana Benedicta Adojiwa. Abin da nake buri shine alhairi sabuwar shekara ta kasance mai nasara da fatan alhairi. Sunana Sadiya Abdulrahman eh, Accra Ghana nike. This year the 2020 dey ga body sosai ababa da dama abin da ba mu taba gani ba ya faru muna. ala ya eyiye a year by this time kamu ga abin da ya zo coronavirus Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye kamu taba kam samu wannan abu kuma an yi election shi da kanana guntu-guntu magana Allah ya ba mu peace muke nema peace muke nema cikin country mun ga muka azaka kaya na damu ba mu da wurin zuwa Ghana da whole Ghana in ka je wani wuri da aka gani kamar yadda ake treat Ghanaians isa ghana da muka samu da peace ci na auren bahausa muslim ya aure christian wannan abu yana faruwa another country it never happen so this kind of peace we have we have to keep it and guide it ina magana daga accra ghana sunana rukayeto abinda nike bure kaina na farko shine zaman lafiya kasan ghana after election sun ga ba mu gane kan wasu abubuwa ba ina fata mai zaman lafiya kuma batun lamarin school yaranmu da ya kwanta allah ya sa abu da suku da makarantar yaranmu su samu su yi suku su yi karatu insha allahu sunana abdulgabba abubakar wannan sabuwar shekara muna fatan ubangiji allah ka sa ta iske mu cikin koshin lafiya kuma ta same mu cikin koshin lafiya muna fatan kuma arzikin da ke cikin wannan shekara Allah ka haɗa mu da shi duk sharrin da ke cikin wannan shekara kuma Allah ka tunkuɗe mu wannan ƙasa Allah ka ƙara zama shi mu lafiya Allah ka ƙara ba mu zama lafiya inda duk ake tashin hankali ubangiji Allah ka da kwanciyar hankali wannan musiba da ta gama duniya ubangiji Allah kai muna saukin ta ubangiji kai askasan maganin ta Allah kai muna maganin ta Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu magabatan mu na ƙasan nan ubangiji Allah ka haɗa kawunan su Allah ka ba wannan ƙasa zama lafiya dan mu ma mu sami zama lafiya Allah ka ba su arziki dan mu ma mu sami arziki Allah ka sa gama da duniya lafiya Masu sauraro abinda ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe da wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da Sulamun Mini Barma da Ridwan Abbas da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. A yi bikin sabuwar shekara. shekara lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ni ta kusa wai bana